Bismillahirrahmanirrahim. Matana kashi na talatin da uku. Murmushi ya yi sosai, pretending as abin da ta faɗa bai dame shi ba, ya ce go on, iyayena sun san wane ne ni kuma sun san ba zan rantse kan ƙarya ba. Ke ce a ruwa Aisha, wanda ki shiga hankalinki wallahi, ki san cewa wannan hanyar da ka ɗauko wa kanki ba ta billewa ba ce. Yana gama faɗin haka ya ɗauko wayar sa da ta cillar duk ta fashe, kunnawa ya yi ya ga ta kawo rikodin ya shiga yana ajiye wayar akan madubi kamar bai kunna komai ba jikin aisha a sanye ta miƙe tana isuwa gabansa ta durƙushe tare da fashewa da kuka dan allah buddi ka yi haƙuri wallahi sharrin soyayyar ka ne ya ja min ban san ta yadda zan yi confronting ɗin ka ka yadda ba duba da yadda kake kaunar ex-wife ɗinka wallahi idan ban aure ka ba zan iya mutuwa mustafa please save my life for our friendship sake dan Allah Baki kyautawa kanki ba Aisha. You can never gain my trust again. I'm sorry. sa ta rike tana sakin kuka. Ta ce dan Allah ka yafe min. Wallahi ba haka nake ba. Soyayyar ka ce ta canja ni. Na Allah Mustapha. Cire hannun taye da ƙafarsa yana nuna mata hanyar fita. yace na yafe miki fita. Zama ta yi akan tiles tana kallon sa. Hawaye duk ya wanke mata idanu. ta ce ka yi haƙuri na haƙura just leave bata ce komai ba ta tashi ta gyara hular kanta ta fita jiki ba ƙwari rage kan sayi da ya fara ciwo lokaci ɗaya cin amanar wanda ka yarda da shi ba ƙaramin ciwo ne da shi ba Allah ya sa mu gane ba a neman soyayya da ƙarfi da yaji ita zuciya tana son mai kyautata mata tun daga wannan rana Mustapha bai ƙara saka Aisha idanuwansa ba hakan kuma bai dame shi ba don a ganin sa hakan shi ya fi masa alkhairi a bangaren Zara kuwa shirin biki kawai ake yi saboda lokaci ya mutsu kusa sosai tana su ba ita da saudi suka tashi don yin abin da za a sallami masu kawo lefe karfe can na safe suka kammala ayyukansu sannan suka yi gidan baffa bai tofi imkannan mahaifin ammar suka kawo lefen zara an musu tukwici daidai misali ba su wani bata lokaci ba suka tafi bayan tsayar da lokaci nan da two weeks sai magarba sannan su inna suka dawo gida wanka kawai zara ta yi tana kwanciya a kan gado don ta gaji sau Saude na zaune tana danna waya mijinta ya kira ta. Kallon Zara ta yi ta ce, Ni dai na wuce, na san ya zo. To ki gaida gida, Allah ya huce gajiya. Da to ta amsa sannan ta fita. Gajeren sako ne mai dauke da kalamai masu nuna godiya da jin daɗi. Zara ta tura amma sannan ta yi salensin wayarta tana limshe idanuwanta. A can gidan su Ammar kuwa, Anti Sadiya ce zaune a falo tana faman cika da batsewa. Tun bayan sallar la'asar take gidan tana jiran shigowar Ammar, amma shiru kamar an aiki bawa garin su mami ce ta shigo falon tana kallon ta ce ya san abin da ya aikata fa ba za ki gan shi ba sai wajen 12 am ko 1 am na dare da hakura kika yi kika tafi gida kamar jira take aikuwa ta miji tsaye tana faɗin ai wallahi bana ganin laifin ammar kamar yadda nake ganin naki yaya ya za a yi ki haifi da a cikin ki ya gagare ki nawa ammar din yake har yau fa bai cika 30 years ba tun farko ke kika aminta da auren nan ai yar gidan uban waye ita da zai kai mata akwati 8 har da sarkar gulguda guda uku saboda hauka ake yi kuma dan tsabar kuma da iya shege a cikin gidana aka ajiye laifin ban sani ba lokacin da ya auri Bilkisu da ƙyar da su ɗin goshi ya saka gwal ɗaya don wulakanci shine zai auri wata 'yar talakawa ya saka gwal har uku ko kayan faɗar kishiya babu haka zai bar bilkin to ai na ga babu aure a tsakanin su kin ga maganar kayan fadar kishiya bai taso ba cewar mami cikin sanyin murya ba wani nan idan haka ne ita ma ya haɗu mata na telefon mana ai dukkan su zawarawa ne gwanda ita bilkin gidan mijinta za ta koma amma ita zarawa ai sabon aure ne ko budurwa bai zama lallai ta samu irin kayan da ta samu ba shi shikenan ki hakuri zan masa magana ita ma bilkisu yayi mata yawwa sannan idan za a daura aure sai an fara daura na bilkisu tukun kafin a daura na zara'u idan ba haka ba Allah yayi babu babu ni babu ke tunda tozarta ni kike sanyi Allah ya baki hakuri Sadiya ki dinga kokarin tausasa zuciyarki kin ji ko cikin bala'i anti Sadiya ta ce ai ke tausasa zuciyar take taki da kike yi ne ya saka komai ya ƙara kwabewa kin bani kunya ma da kika bari har auren nan zai tabbata murmushi mami ce tana kallon kanwar tata ta ce ai idan bamu yarda da abin da yake so ba shi ma ba zai taba yarda da abin da muke so ba sadiya ba zara'u yake so ba gashi nan da ita Ai, ita da anti Sadiya bata ce komai ba, zuciyarta sai ta fasa take yi. Karfe tan da ‘yan mintuna ta wuce gida, don amar bai da niyyar dawowa. A can bangaren Mustapha kuwa tunda bikin Zara ya matso ya daina yawan kiranta, wani lokacin ma ita ke kiransa su yi hira, har hutun school din su ya kare ta koma makaranta. Kasancewar clinical areas ka wuce ba ta da wani time na kanta kullum cikin aiki da karatu take. Gyara jiki ma sai ta dawo da yamma sannan take zuwa gidan sai bayan isha'i take dawa. Biki saura 4 days. Zara ta yi kyau abinta sai kyallin amarci take yi, ita da inna suka je siyan kayan gado da kuɗin da Mustapha ya turo mata. Foreign furniture suka siyo masu tsantsar kyau da haɗuwa, haɗe da kujeru da dining. Sai da inna ta yi ciko duk da cewa ba irin masu tsadan nan ba ne. amma sun haɗu sun yi kyau. A can suka bar su da niyyar idan amarya ba da makullin gida, za a je a yi jere. Da yammacin rana amarya zo, cikin gidan ya shigo bisa izinin inna. Zara na goye da yaronta tana sanye da abaya red mai kyau. Akan sallaya ta zauna tana gaida shi. A sanyaye ya amsa yana kallon ta da kyau. Ya ce first of all zan baki hakuri. I'm sorry Zara fara babu yadda na iya da mamina ban san me yake damun anti Sadiya ba straight to the point Zara ta faɗa kirjinta na bugawa ki yi hakuri ban sanar da ke tun farko ba zan mayar da Bilkisu kuma tare za ku zauna I'm so sorry Zara shiru Zara yi tana jin wani abu ya tokare mata esophagus ɗinta. Na san ban kyauta ba, amma na yi tunanin zan iya solving ɗin issue ɗin, but I can't. Ina fatan zaki ki fahimce ni. Kai kawai ta gyaɗa hawaye na taruwa a gurbin idanuwanta. Ga makullin gida dakin da yake da ciki da falo shine naki. Za su ganshi ba makulli idan an gama jeren sai su rufe gaki ki nan. Ya ƙara shi maganar yana nuna mata ke ɗin. Zan tura wanda zai kai ku gidan. Karɓa ta yi hannunta na rawa. Kallonta ya tsaya cike da tausayinta. Iska ya furgar a hankali yana miƙewa ya ce zan wuce kai kawai ta gyaɗa masa. masa daga haka ya fita kukan da take cin ta da face da shi da sauri inna ta fito daga ɗaki tana faɗin lafiya sai da zara ta yi kuka mai isar ta sannan ta ce wai tare da bilkisu za mu zauna wace bilkin ba ya sake ta ba wai zai mayar da ita zara ta ƙara shi magana tana jin majina kai ina ta gyaɗa cikin son kwantarwa da zara hankali ta ce haƙuri zaki Allah ya sa ka fa alkhairi ba ruwanki da ita ke dai kin san zaman aure ya kai ki yo mata nawa ne suka zaune da kishiya misali ga 'yar uwarki bata kai ki ba ma kuma kishiyar ma ba sa'arta ba amma shiru kike ji to ke ma haƙuri zaki yi kin ji ko a hankali ta amsa da to makullin gidan ta bawa inna ta yi mata bayanin da amar ɗin ya yi mata washe gari da safe ƙannan inna da 'ya'yan ‘ya'yan suka zo karfe sha biyu na rana motar kayan Kicin ɗin Zara ta zo daga Abuja har mota biyu, sai kusan wani sannan Ammar ya turo wani matashi tare da Saudi. tsab'an gyara gida an sake sabon fenti ko ina yayi kyau, kamar ba a taɓa zama cikin gidan ba. Saude ce a gaba wajen bada tsarin yadda za a jera komai. ai ko komai yayi kyau sai kamshi sabon furnitures ɗakin yake, haɗe da sabon fenti. zaf ko ina yayi kyau kasancewa da ɗan sauran lokaci ya saka ba shimfiɗa zanin gado da kuma saka curtains ba. Kujeru ma ba a cire leda ba, kulle ɗakin suka yi sannan suka baro gidan da niyyar gobe ba za su gobe za su zo su karasa tunda suka dawo saudi ke bawa zara labarin tsaruwar gidan ita dai zara ji kawai take yi barshi phone nothing interesting daurin aure saura wanda ummi ta zo ga ta nan dai ita ba bakin ciki ba kuma ita ba farin ciki ba kamar da yadda Zara take tunda Amare sanar da ita wancan magana. ranar ba ta yi ni a gida ba saboda kunshi da gyaran gashi tun 8 am suka fita ita da Saudi da kuma Zainab ba su da ba sai 5 pm don ta ko ina sun samu layi hakan ma Zara ke kokari wajen ganin ta yi fara'a saboda bakin inna da na gidan babanta washe gari juma'a tun da safe take kuka mara adadi babu wanda bai yi rashin ba amma zara ba ta ba lafiya dai lafaya ummi ta bata ta shirya ta yi kyau sosai abinta sai dai idanunta da suka kumbura saboda kuka duk da haka saude bata fasa daukar hotuna da videos ba bayan an sauko daga masallaci aka daura auren ammar da bilkisu sannan na zara'u saude ce ta shigo ɗakin inda tana kallon zara'u da ke cin abinci ta ce an daura fa ga ammar za ku yi magana ni ba zan yi magana da kowa ba cewar zara tana hararar saudi me haka anti seriously fa ammar ne banza zara ta yi mata tana ci gaba da cin abincinta kasewar saude ta yi tana faɗin Ungo wayar ki karba ta yi ita kuma Saude ta fita. Tana cikin cin abinci kiran Mustapha ya shigo. Tsayawa ta yi tana kallon wayar har ta tsinke bata iya dauka ba sake kiraye da sauri ta dauka tana kaiwa kunne. HML Zara nagode ta fada kwalla na taruwa a ta Ba za ki fito mu gaisa ba? Dan bude idanunta sai alamar mamaki kafin ta ce ina zan fito. Waje mana ina Najeriya. Ta ya zan yi misin din auren kanwata? Are you kidding Ta fada kwalla na zubo mata. I'm bata ce komai ba ta katse wayar ta tashi Fita ta yi ta wanko hannunta, sannan ta dawo ɗaki ta yafa mayafi kan atamfar da ke jikinta. Anti ina za ki je cewar Saude da ke gaban tukunya tana ɗiban miya. Zara bata kula ta ba ta fice, wayan ta wajen ba kowa, banda yara da ke wasa bata ga kowa ba. Ajiyar zuciya ta sauke tana faɗin me yasa ma zan yarda ciki ta koma. Bata ce wa kowa ba ta wuce ɗaki, layin sa ta fara kira bugu biyu ya ɗauka. kuma za ta yi kuka ta ce ka ce kana waje of course yes na ga kin fito kin koma ai dan Allah da gaske ta faɗa sandin so childish i'm kidding zara ina america sorry for not coming ya bikin ajiyar zuciya ta tana faɗin ya kake da alhamdulillah ya amsa mata basu dade suna waya ba ya yi mata sallama Karfe 5 na yamma aka fara shirin kai amarya. Kuka kuwa sosai Zara ta sha shi kamar shi ne aurenta na fari. Ummi ta yi mata nasiha in na ta sauran ‘yan uwa duk sun yi tare suka shiga mota ita da Saudi. Sam Zara ba ta taɓa tunanin cewa za a ɗaura masa aure da Ammar. Ta ji kuma ranta ba ta so, amma sai gashi yanzu yanayin da take ciki kenan. Saude ce ke fama rarrashiyar suka isa gidan. Motocin sa Anti Sadiya har sun iso tun da dadewa. amma na ganin shigowar su ya so dan tabbas idan ya bari ‘yan uwan Zara suka shiga ciki za a iya ba ta kashi da su. anti sadiya especially ma yadda anti sadiya take kumfar baki an ba zara ɗaki mai ciki da farko da wajen shan iska kuma don wulakanci an jera kayan kicin ɗinta babban kicin mai haɗe da su kansa ya shafa yana gidan courage ɗinsa ya isa gaban su kanwar inna ya ce inna barkanku da zuwa yau waɗannan cewa kanwar inna tana kokarin bude site ɗin da zara take yau wa inna dama ina so in sanar da ku al'adar mu ango ne yake shigar da matarsa dangin matar kuma koma gida suke kamar washe gari sai su dawo kallon sa kawai saude take don dukkan alamu sun nuna ƙarya amma yake yi to shikenan Allah ya baku zaman lafiya amma ita kanwar ta ai za ta iya shiga ko ba damuwa ce mar ammar don sun yi sauri su tafi kafin su sadiya su san da zuwan su baya so a yi ba daɗi a wannan ranar Allah ya bada zaman lafiya da Amin ya amsa musu mota suka koma Saude ta fito da Zara sai da ya ga tafiyar su sannan ya sauke ajiyar zuciya yana kallon Sauli da ke hura hanci ce ba na son rigima dan Allah wallahi idan aka yi min ko aka yi wa 'yar uwata sai na rama bai ce komai ba ya riko hannun Zara sai da Zara ta yi bismillah sannan ta shiga da kafar dama da ƙarfin zuciyarta ta buga lokacin da suka shiga falon kwaci hannunta ta yi daga na tana riƙe Saude babu kowa a falon sai 'yar hayaniya da ake jiwa a ɗaki Dare ɗakin ta Saude ta kai ta akan gado a kan gado ta yi mata mazauni tana yayi mata mayafin jikinta ta ce wallahi anti duk ya kutumar uban da ta yi miki jakanta ki ci uban shegiya musamman wannan jakar matar tashi ba ta da ƙarfi sai uban baki karki yadda ta raina ki wallahi kuma karki saki wa kowa a dangin sa duk yan kutumar uba ne ni dai na faɗa miki idan kika ji magana su inna wala zaki sha ba ko ina ake hakuri ba musamman dangin miji irin na ammar wallahi bakar wuya zaki sha in dai kika nuna musu ke kan wallasa ce to zara ta amsa a sanyi yauwa kin ga dai zai yi 3 days a ɗakin ta kafin ya dawo nan ba ruwanki da girkin ta ki dinga tashi kina girkin ki kuma ki iya cikin ki karki aiki da shi ko ita shiru zara yi tana jin kirjinta yi mata nauyi a kusa da ita sau da ta zauna tana kallonta da kyau ta ce kuɗin kudin mai ɗazu na ji in nana miki magana a kai ƙanwar mami zan bawa wai gudunmawa ta kawo shine inna ta ce na mayar mata kin ji munafunci ina kuɗin suke suna wajen inna fa ban ma karɓo ba oke zan karɓo da kaina wannan ai tsabar gulma ne cewar saude kamar za ta arbaki har bayan magarba su saude na ɗaki wanka ta tilasta wa Zara ta yi ta shirya cikin samfur a shafta a tamfa a falo suka zauna saude na kunna kayan kallo dan da yaushe za a kawo haidar numfashi zara ta ja sannan ta ce gobe idan za su dawo gobe goben nan saude ta faɗa cike da mamaki eh mana bana so ummi ta ce za ta tafi da shi yadda kai saude ta yi tana faɗin eh haka ne kuma fa hayaniyar su anti sadiya suka fara jiwo alamar dai sun fito falo ina zara'un take ko har yanzu ba a kawo ta ba suka ji muryar wata mace Su dai suka sani, mu je ki sauke ni gida. Yaya? Wannan karon Aunty Sadiya ce ta yi magana, tashi sau da ta yi tana faɗin taso mu je ina. Cewar Zara don Allah ki taso, sai su ɗauka ma tsoron su ake, babu inda zan je, Zara ta faɗa tana gyara zama. Kafin Saude ta ce komai amar ya shigo ɗakin, Saude fara kalla sannan ya kalli Zara ya ce ki fito daga haka ya fita. A sanye Zara ta miƙe tana yafa mayafinta, a tare suka fito da Saude a kan ta ƙasa. Allah dai ya kaɗe fitina cewar anti sadiya tana ficewa abinta anti da ce ta karaso inda suke tana kallon zara ta ce a dai ya haƙuri allah ya baku zaman lafiya da amin ta amsa to amma a dai kwatanta adalci allah ya baku zaman lafiya da amin ya amsa sannan ta bi bayan yar uwarta mu je na soke ko cewa amar yana kallon saudi a'a mijina zai zo ɗauka ta tana gama magana wayar ta fara ruri gashi nan ma anti sai na dawo gobe insha allah cikin daiji abin da na ce ko Zara bata iya cewa komai ba har sau da tafi zauna a nan ina zuwa cewa Ammar yana nuna mata kujera ba mu so ta zauna suna dan kalle kalle bai dade ba suka fito tare da Bilkisu da ke wani fitinannen kamshi in sakon Zara ta ji ta daina jin kamshin jikinta Suloli ta daga idanuwanta ta kalli Bilkisu zuciyarta ce ta buga tabbas Bilkisu kyakkyawa ce mace kamar Balarabiya gashi ta ci lafaya mai kyau da tsada ga gashin kanta ya sha ado an rufe shi da lafayar ya bada wani style babu makeup a fuskarta amma kyanta a bayyane ke slowly ta sauke idanta tana kallon hannunta wanda ya ƙawatu cikin lalle duk nasihar da Amar yake yi babu wanda Zara ta ji lokaci Ɗaya Zara ta ji ita ba komai bace a gaban Bilkisu duk da ta taɓa ganin ta tun auren su na farko amma make up ma muni ya saka ta to da ita ma ta san tana da kyau bar farin mace akwai daukar ido musamman ma fari mai kyau kuma ya haɗu da yara zara kiran da amarya yi mata ne ya dawo da ita daga duniya tunanin da ta fada kin ji ko kai ta gyada kawai an magana raba kwana it is two two days you guys should behave yourself musamman ma ke bilkisu to bilkisu ta amta suna cizi baki girki kuwa kowace ta dinga yin nata nan ma kai kawai zara ta daga za ku iya tafiya dama jira suke a kusan tare suka miƙe kowace ta wuce nata ɗakin akan gado Zara ta kwanta tana fashewa da kukan da bata da dalilin yinsa. Ita dai ta san zuciyarta ta yi mata nauyi, tattausan hannunta ta ji a bayanta, da sauri ta dago tana goge idanuwanta. kan gadon ya haɗo yana faɗin, faɗa min akwai abin da bai miki ba ne? kai ta girgiza tana kokarin sauka daga kan gadon rikotiya da sauri yana kallon cikin idanuwanta wani sabon kukan ta saki tana jin wani haushin amma a ranta me yasa kike kuka Ni dai ka sake ni ta tana kokarin kwatar kanta. Sakin ta yi aiko da sauri ta tashi ta wuce bedroom. Amma ya fita timin da a zaune yana jiran fitowar Zara. Amma bata fito ba kofar ban ɗakin ya nufa yana nokin nan ma bata ce masa komai ba shikenan Zara good night. I love you tsayawa ya ji ko za ta yi responding amma shiru numfashi sauki a hankali yana fita tare da kulle mata ɗaki ɗakin sai ya wuce ya kwanciyarsa babu irin jiran da bilkisu bata yi wa ammar ba amma bai shigo ba hakan nan ta haƙura ta kwanta